yake sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum mai saurari. Barkamu da maraicin yau Lahadi 25 ga watan Yuli na shekarar 2020. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin daga nan birnin Washington DC. To kafin ku ji rahotannin da muke dauke da su ga mahimman kanin labarai. Firaministan Burtaniya Boris Johnson ya ce gwamnatinsa ta kasa gane yanayin cutar COVID-19 a tsawon lokacin da ta yi tana yaduwa a ƙasar. Ƙasar India ta ƙara tsaurin sharuɗin yin cinikayya da makwabtanta matakin da ake ganin ta ɗauka ne kan China. Manzan Amurka na musamman na tabbatar da zaman lafiya a Afghanistan ya ce a baya-bayan nan tashe-tashen hankula sun yawa a ƙasar amma abin bai shafar sojojin gamayya. Kanin labaran kenan aka saurara. To bayan an sha labaran duniya, za a ji ta bakin shugaban riko na jam'iyyar APC a Najeriya game da makomar jam'iyyar a zaben gama gari na shekara ta 2023. Sannan duka riga malam masallaci ne. Duk wanda ya ma maganan cewa akwai zama da aka yi ma aka yi tunani inda shugaban jam'iyyar zai fito yanzu mai shi ya ma karya kuma ba maganan gaskiya bane ba matsayin jam'iyyar APC bane a yanzu. Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta kaddamar da wasu cibiyoyi da za su taimaka wajen yaki da matsalar tsaro. Ko me al'umma ke cewa game da waɗannan cibiyoyi? ba su samun lambobin da ya kamata su samu ko kuma wani lokaci idan an kira ko da za su zo ba za su zo ba sai an gama abin da za a yi an gama bannar da za a yi sannan muna ɗauke da rahoto kan yadda tsuntsayen bowa ke sanya barazana ga samar da abinci a yankin sokoto a najeriya Ghana muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda baba yakubu makeri ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayoyin da kuma masu sauraro kuka aiko mana ta imel amma kafin nan bari mu fara da sauraron cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Firaministan Burtaniya Boris Johnson a wata hira da gidan talabijin na BBC ya da shi jiya Juma'a ya ce a tsawon makonni da kuma watannin barkewar annobar corona a kasar gwamnatinsa ta kasa gane yanayin wannan cutar. A ta bakinsa mai yiwuwa abu guda da bamu yi la'akari da shi ba shine yawan yaduwa da cutar ta riƙa yi salin alin daga wannan mutum zuwa wancan. akwai abubuwan da ya kamata a ce mun fahimta game da yadda za a iya dakile wannan cutar a matakin farko a cewar johnson wanda ya warke daga cutar ta covid-19 ya kara da cewa watakila akwai wasu abubuwan da ba mu yi daidai ba burtaniya na da masu dauke da cutar kusan dubu uku a cewar jami'ar johns hopkins kuma waɗanda cutar ta kashe a ƙasar sun kai kusan dubu arba'in da shida. Kasar India ta kara tsaurin sharuɗin yin cinikayya da makwabtanta. matakin da ake ganin ta ɗauka ne kan china yayin da takaddamar da manyan ƙasashe biyu na asiya ke yi a kan iyakokinsu na wajejen tsaunukan himalaya ta sukurkuta dangantakarsu irin yadda bai taɓa faruwa ba cikin gomman shekaru asabin ƙa'idojin da ta shimfiɗa a wannan satin inda ta ce duk wani kamfani daga makwabciyar ƙasa muddin yana neman kwangila daga gwamnatin india to sai ya samu takardar izini ta fannin tsaro da kuma siyasa daga ma'aikatar harkokin cikin gidan india gwamnatin india ta ce dalilin hakan shine inganta tsaron india ta waje da kuma ta ciki a yadda ba a ambaci kasar china ba a sabbin ka'idojin labudda sabbin matakan za su yi matukar shafar kamfanonin china da ke neman manyan kwangiloli a india a cewar kwararru a fannin cinikayya manzan amurka na musamman na tabbatar da zaman lafiya a afghanistan ya ce a baya-bayan nan tashe-tashen hankula sun yi yawa a wannan kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita to amma yawan waɗanda abin ya rutsa da su a ɓangaren jami'an tsaron gwamnatin afghanistan da ke fafatawa da 'yan taliban ya gaza na shekara ta 2019 da kashi 35 zuwa 40 cikin ɗari. Zalmi Khalilzad mai wakiltar Amurka na musamman kan batun sasantawa a Afghanistan. Ya kuma lura cewa babu wani sojan Amurka ko na rundunar gamayya da Taliban ta kashe tun bayan da Amurka ta rattafa hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da 'yan tawayen Taliban a watan Fabrairu. Don kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru kusan goma sha tara ana yi a Afghanistan, wanda shine yakin da Amurka ta fi daɗewa tana yi. Khalil Zad wanda ya wakilci Amurka har aka cima yarjejeniyar ya yi wannan bayanin ne a wani taro a birnin Washington ta yanar gizo wanda cibiyar tabbatar da zaman lafiya ta Amurka ta shirya. To kafin Ibrahim ya sake karanto mana sauran labaran za mu duba rahotonmu na farko. Baya ga raɗe-raɗi da ke kai kawo game da makomar jam'iyyar APC a zaben gama gari na shekara ta 2023. inda ake hasashen cewa jam'iyyar za ta fitar da shugaban jam'iyyar daga arewa maso gabas wanda hakan zai baiwa jigo a jam'iyyar bola ahmad tinubu damar zama ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyar don sanin gaskiyar zancen abokin aikinmu yusuf aliyu harande ya tambayi shugaban jam'iyyar na riko kuma gwamnan jihar yobe alhaji mai malabu ne ga kuma abin da yake cewa. Ba gaskiya a ciki wannan duka riga malam masallaci ne duk wanda ya ma maganan cewa akwai zama da aka yi ma aka yi tunanin inda shugaban jam'iyya zai fito yanzu mai shi ya ma ƙarya kuma ba maganan gaskiya bane ba matsayin jam'iyyar APC ba bane a yanzu. To maganar da ake da shi na jam'iyyance maganar zonin ku za ku martaba wannan koko babu maganar wannan a cikin tsarin ku. Eh, kwata-kwata ma ba a yi ba a yi yanzu ne ma aka soma tuntuba na shugabanni manya-manyan shugabanni da suke cikin wannan jam'iyya ba a zo magana ma a ina ne za a ɗauki shugaban jam'iyya ba a zo magana a zauna a yi zonin ba sai lokacin da aka yi magana aka zauna aka yi zonin a nan kuma za mu sanar da ku za mu sanar da 'yan najeriya abin da ake ciki kana nufin ka ce kenan al'ummar najeriya su sa ido ba za su ga wani ɗan takara na shugaban ƙasa daga kudancin najeriya ba daga arewaci zai fito kake nufi kenan Ah, na ce maka duk yanzu ba riga malam masallaci ne duk wanda ya ma maganan takara a yanzu. Mu abin da muke yi yanzu muna so jam'iyyar mu dukkan abin da ya addabi jam'iyyar nan mu tabbatar cewa an sha kansa jam'iyyar nan tana nan daram kamar yadda take kuma insha Allah za ta ci zaɓe 2023. To al'umma da dama suna tunanin cewar kamar ka karkata a wani bangare da an ganka a jihar Lagos kuma ana da zargin ko tunanin cewar ka zauna ka gana da Tinubu da tunanin shine dan takararku a 2023 menene gaskiyar wannan magana? ai kada ka manta tinubu jigo ne a jam'iyyar apc bc a kan dai jigo ne a jam'iyyar apc dukkan abin da za a yi kuma dole ne a hada da su in ya zo maganin shawarwari domin su ma 'ya'yan jam'iyya ne amma maganan wani dan takara ko kuma ga inda dan takara yake kada ka manta yanzu muna shekara na farko a wa'adi na biyu na shugaban kasa Mahmud Buhari wanda kuma akwai shekaru uku da rai da lafiya insha Allah duk abin da zai karkatar da tunaninmu kan maganan takara a yanzu bai mata su ba menene gaskiya da irin ikirare-ikiraren da jam'iyyar ta PDP take yi cewar gazawa ku ne yasa 'yan Najeriya suka fara hankoro da maganar shekara ta 2023 tun ba a gama shekarar farko ba. Ai kai kana maganan jam'iyyar PDP. Dan Najeriya ba zai manta da la'anin da jam'iyyar PDP ta yi wa Najeriya ba. Domin idan baka manta ba idan kuma masu sauraro za su iya tunawa lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya hau jihohi da kananan hukumomi aksari a najeriya ba sa ma iya biyan albashi sai da ma aka agaza musu daga gwamnatin tarayya na wata da watanni sannan suka fara iya biyan ma albashi kabar ma sauran harkoki na tattalin arziki da more rayuwa na yau da kullum kabar ma maganan wannan to saboda haka dukkan maganan da wani mutum zai faɗa za a iya saurare shi amma ba wai maganan ɗan jam'iyyar pdp ba da ya shekara goma sha shida ko maganan tsaro da kake yi din maganan tsaro abu ne ba na kwana ɗaya ba ai abu ne da yake taɓarɓarewa a ƙarshen kulawan wasu sun ki su kula su gyara su nema sojojin mu kayan aiki su tabbatar cewar an samu gwargwado ci gaba a ƙasa yadda ma mutane ba za su karkata wajen maganan ta'addanci ba wa'annan su ne abin abin da ya dunkule ya kawo rashin tsaro a najeriya wanda har yanzu tun ake fama da shi to saboda haka kar ma mu koma baya muna tunani ko kuma muna maganan abin da jam'iyyar pdp ta yi domin in abin da jam'iyyar pdp ta yi ne talakan najeriya ba zai yi sha'awan jam'iyyar pdp ba domin ba abin da suka tafuka najeriya da za a yi tunanin cewar jam'iyyar pdp ta zo da wani sabon bayani da mutane najeriya za su saurare su yusuf aliyu haran da ke nan a tattaunawar su da alhaji mai malabu ne shugaban riko na jam'iyyar apc a najeriya Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim ɗauke da ƙarin labaran duniya. To Aisha wani alkali a Amurka ya ba da rashin gaskiya ga jihar Oregon ta yammacin Amurka wadda ta nemi ta taka birki ma jami'an tsaron gwamnatin tarayya kan irin matakan da suke ɗaukawa game da zanga-zangar da ake yi kulle yomin a Portland. wadda aka akasari kan rikide ta zama ta tashin hankali alkalin gunduma na amurka michael mosman jiya juma'a ya zartas da hukunci cewa jihar ba ta da hurumin shigar da kara a madadin masu zanga-zangar a karar da ta shigar jihar na neman a takaita matakan da jami'an tsaron ke ɗaukawa yayin da suke kama mutane musamman idan ba a aikata wani abu tartibi ba ƙarar da Tony general din jihar oregon allen rosenblum ta shigar da zargin jami'an tsaron na gwamnatin tarayya da kama masu zanga-zangar ba tare da tartibin laifi ba kuma ta wajen amfani da ƙarfin da ya wuce misali a halin da ake ciki kuma jiya juma'a wata ƙungiyar lauyoyi ta maka gwamnatin amurka a kotu don hada mayar da wasu yara ƙasashensu na asali da gwamnatin ke shirin yi bayan da ta tsare su a wani otal ƙungiyar na nuni da matsalar cutar corona masu otel din na Hampton Inn Suite da ke McAllen jihar Texas sun faɗi da daren jiya Juma'a cewa sun kawo ƙarshen bayar da ɗakuna don tsare yara. Hukumar shigi da fici da harkokin kwastam ta Amurka ICE a takaice. Ita ma ta tabbatar cewa an kwashi dukkan yara daga otel din Kwanaki biyu bayan da jaridar Associated Press ta bayar da rahoton cewa otel din na ɗaya daga cikin otel-otel uku da aka yi ta amfani da su har sau 200 wajen tsare yara to amma hukumar ta ice ta ki ansa tambayoyi kan inda aka kai yaran tana nuni da dalilai na tsaro dambun masu zanga-zanga sun bazu kan tituna a birnin kobaros na kasar rasha a yau dinnan asabar saboda fusata da suka yi da kama gwamnan yankin mai farin jini aka kuma maye gurbinsa da wani na hannun damar gwamnatin rasha wanda bai ma taba zama yankin ba masu zanga-zangar sun yi ta daga kwalaye masu dauke da sakonnin da ke cewa a sako mana sargi furgal gwamnan jama'a a yayin da zanga-zangar a birnin da ake kira gabas mai nisa wanda ke daura da kan iyakar kasar china mai tazarar kilomita 6,100 gabas da moscow babban birnin kasar ta rasha ke kara tsanani yan jarida a birnin na wanda ke nesa sosai da birnin moscow sun ce gangamin na yau asabar shine mafi girma tun bayan da aka fara zanga-zangar a wannan wata jami'an tsaron gwamnatin tarayya ne suka kama gwamnan a farkon wannan watan kan zargin kisa a karo da dama a shekara ta dubi da biyar an kai shi masko inda zai kasance a kurkuku na tsawon watanni biyu kafin a fara shari'ar furgal wanda ɗan jam'iyyar damakar ne mai sassaucin kishin ƙasa ya musanta wannan zargin labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Madala. Ganin yadda matsalar tsaro ke ƙara karuwa a wasu yankunan Najeriya ya sa gwamnati fito da sabbin hanyoyi na zamani don shawo kan wannan matsala musamman ma a Arewa. gareka Isa Lawal Ikara. cibiyoyin tattar bayanan gaggawa don magance matsalar tsaro dai na cikin tsare-tsaren da gwamnati ke ganin za su taimaka wajen dakile matsalar tsaro a fadin Najeriya baki daya. Ministan sadarwa da tattalin arziki na zamani Dr. Isa Alfantami dai shine ya kaddamar da waɗannan cibiyoyi a wasu jihohin Najeriya baki daya. A cikin jihohin kuma har da jihar Kaduna da gwamnatin jihar ta ce a gaskiya irin wannan cibiya za ta taimaka matuka. In ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan. na farko za su sake faɗaɗa dama ko kuma kafa wadda ah, 'yan kasa suke da ita na isar da bayanai na gaggawa ga jami'an tsaro da kuma gwamnati. A har wa yau kuma lamba wanda za a yi amfani da ita za ta kasance lamba ce gajeruwar lamba guda uku saɓanin na wayar salula wadda ta kai goma sha ɗaya. To kaga mutane suna iya haddace a lambar wayar da zarar sun gan wani abu kaga za su an karar da jami'an tsaro ko kuma gwamnati. Batun tsaro mutane sai sun shiga an gwama da su daga lokacin da ka bugu. in ba maganan tsaro za ka yi ba za a katse maka hanzari. Shi wannan sabon tsari akwai haɗin gwiwa ne da gwamnatin jiha tun da gwamnatin tarayya ce ta kaddamar koko su za su yi abin su kawai dai su rinka baku bayani. Maganan tsaro ai ta shafi kowa da kowa. In ba manta ba satin ta gabata shi minista Dr. Ali Fantani ai ya zo Kaduna wannan abu cibiyar kuma ana Kaduna take to kagan akwai cudanin cuɗe ka akwai abubuwa na hadaka wadda za mu dinga yin aiki tare da su mu wannan abun ya mana daɗi wannan abun mu za mu kusance su domin mai duk abin da za mu iya mu haɗa hannu a domin a tabbatar da an inganta harkar tsaro a duk faɗin jihar Kaduna. Masana harkar tsaro dai na ganin akwai buƙatar gwamnati ta ɗauki wasu matakai tukuna kafin a ce ta ƙaddamar da irin wannan cibiyoyi. Manjo Hayashin Kwamirtaya na cikin masanan da ke da irin wannan tunani. Irin yanayin da muke ciki a Najeriya inda har a ce komai a daidai yake abin zai matuƙar tasiri matuƙa zai taimaka domin kusan ko ƙaramin yaro ya san wannan lamba zai iya danna ta ya kira kuma ya bayani in ma neman ɗauki ne ya faɗa to amma babban matsala da kuma irin abin da za a iya cin karo da shi mafi yawan lokuta shine na ɗaya mafi yawan kamfanonin sadarwa wa'yansu lokuta ana samun tangarɗan shigan waya kai ta nema ba ta tafi ba na biyu kasancewar kuma yadda yanayin jami'an tsaron nan namu suke za ta yi ka kira wayan ma ta shiga amma a rasa wanda zai baka kula a kanta ko kuma na uku ya kasance ma an baka kulan amma kuma kayan aikin da za a zo a cimma a inda kake a kawo ma ɗauki ciki sai shi ma ya zama cikas to wannan suna daga cikin irin kalubalen da ya kamata a ce duk an yi gyara a kai sannan sai a samar da irin wa'annan hanyoyi na zamani don kusan kullum ita najeriya tana kokarin ta kwaikwayo irin su kasashe ne akan abubuwan da suka yi na ci gaba amma ba ta kokari ta samar da irin abubuwan da ya kamata ta samar To me ra'ayoyin al'ummar jihar Kaduna game da wannan sabuwar cibiyar tattara bayanan gaggawa don dakile matsalar tsaro? Farko dai suna na Saminu Abubakar Alfanteka Market. Gaskiya wannan abun tatsuniya ne. Cewa in aga abu a kira jami'an tsaro wannan raba nan ba baya da wani amfani saboda kaddara mu muna bariki to su mutanen ƙauye fa. Ko a barikin ma in ka kira wayar ba wanda yake zuwa. Sunana Alhassan Kabir Rahman, Wali Makarfi Local Government. Gaskiya ba zai yiwu ba sakamakon tun da sun ta raba nambobi ba a samu kuma mutanen ƙauye ƙauye su da suke ƙauye ta yaya za su samu tsaro ba su samun lambobin da ya kamata su samu ko kuma wani lokacin idan an kira ko da za su zo ba za su zo ba sai an gama abin da za a yi an gama bannar da za a yi. Assalamu alaikum sunana Usman Abubakar ban samu labarin cewa an sanar da wata lamba cewa in an samu matsala za a kira kai tsaye ba. Sunana Awwal Sani Abbas da Kaci. To gaskiya yanayin Najeriya duk ci faɗi ne so wannan dai alkawari da suka yi gaskiya da kamar wuya. Jihar Kaduna dai na cikin jerin jihohin arewacin Najeriya da ke fama da matsalar tsaro amma gwamnati ta sha nana ta bukatar ganin al'umma su ma sun ba da irin nasu gudunmawa wajen tabbatar da an dakile dukkanin damuwa kuma irin waɗannan cibiyoyi da za su ba da dama ga al'umma don kira su bayyana halin da suke ciki na tsaro na cikin irin wuraren da gwamnatin jihar kaduna ke ganin za su taimaka isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya an gaida isa lawal ikara a daidai lokacin da manoma ke dab da cin amfanin nomansu a wasu sassa na najeriya sai gashi manoman yankin sokoto sun soma kokawa akan barazanar tsuntsayen bowa suka soma yi musu abin da ka iya kawo cikas ga amfanin gona da ake tunanin samu ga muhammad nasir sokoto da rahoton barazanar da tsuntsaye masu jan baki suka soma yi wa manoma a yankin sokoto yana zama tamkar murna ta koma ciki ga alamun da aka gani na samun kakar abinci mai kyau a wannan shekara yanzu dai manoma ba su da zaɓi illa yin amfani da dabarar nan ta gargajiya ta kora tsuntsaye tamkar yadda wannan matashi a yankin dange shuni ya yi sammako a gonarsa yana yi sunana faruk gaskiya yana kora tsuntsuna dan saboda yana mana da yawa ga hatsi yakan mana kwanna dan ka bashi ka baka to ka korawa shi na towa gaskiya yana cin albarka abin gan don an yi tsirin nan yana kama hanya canyewa don dan sun ka da nan sun ka kwanta ga gona Allah banda za su yi ma ba karamar wannan za su yi ma ba gaskiya an dai ka dan kora suna dan ragewa bisa ga yadda suka towa da wani manomi Sambo Abubakar ya ce tsuntsayen yanzu haka suna addabar dukkan gonakin da abincin da aka noma ya fara kosawa addabar da suka yi mana da zarar gero ya yadda kai to za ka gansu sun hidubu sun taho ga gona sun sabka suna shanye wannan zangarniyar dan abin da ya hito duk suna kwalkwale shi su sanya ta zama soshiya. Shugaban kungiyar manoma ta Najeriya shin jihar Sokoto Murtala Gagaro nata ya ce yanzu haka kashi biyu bisa uku na kananan hukumomin da ke jihar Sokoto suna fama da wannan matsalar. Muna son mu ji halin da sauran kananan hukumomi suke ciki domin mu haɗa rahoton mu gaba mu aika mu ma'aikatar gona ta jiha da ta tarayya domin su mataki wanda za a taimaka manomanmu saboda wannan tsuntsun da ya adai mutane. Na tuntubi jami'an ma'aikatar gona ta tarayya mai kula da feshin maganin kashe kwari da tsuntsaye ya makeri kagara kan wannan batun duk da yake ba a wuce wata ɗaya ba na kammala feshin maganin kashe tsuntsaye a yankin na Sokoto. Amma bayan mun gama aiki saboda tsuntsayen zuwa suke so sun san lokacin da amfanin gona za su yi shi yasa ga sun san lokacin za su zo. So bayan mun wuce muna zamfara muna aiki an gama yanzu da wata ɗaya da wani abu so mun fara samun koke tsuntsaye sun dawo kuma tsuntsayen ga suna zuwa daga niger suna zuwa daga benin so a kebi da muka je muka yi sove mun samu tsuntsaye sosai suna shigowa su zo su yi mun banna su koma can benin so ka san harkan kasa da kasa dole sai an samu izinin shugabanni kafin mu shiga can wajen sokoto nan inda muke samun problem daga niger suke shigowa amma locally mun samu mu rubuta report na rubuta report ina nan na faɗa ma can shugabannin mu a Abuja wanda suke nomi na damina insha Allah eh, shinkafan da zai yi nan da wata daya zuwa wata biyu insha Allah za mu zo August September za mu zo firagamin za su sake dawowa ta yi feshin damina. A watan Yunin wannan shekara ne gwamnatin tarayya ta kaddamar da aikin feshin maganin kashe tsuntsaye da kuma kwari a jihohi goma sha biyu waɗanda ke makautaka da ƙasar nan inda ta nan ne tsuntsayen suke shigowa a Najeriya sai dai kuma sake samun wannan matsalar kan iya mayar da hannu agogo baya ga ci gaban da ake ganin an fara samu a fannin noma wanda gwamnatoci ke ikirarin cewa suna ba shi kulawa ta musamman. Muhammad Nasir, murya Amurka daga Sokoto, Najeriya. ta gaida Muhammad Nasir Sokoto. Sauraro wannan shirin na zuwa maka ne daga nan birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita ta 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. To yanzu sai shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. har yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba ne da hira da shugaban hukumar kiyaye hatsira ta kasashiyar jihar ogun ko komanda ahmed umar wanda ya fara mana bayanai masu gamsarwa akan yadda hukumarsa take shan gwagwarmaya da direbobi akan hanya kamar yadda muka ta muku a makon da ya gabata za mu tashi ne daga wannan batu wanda yake yi cewa waton hanyar motoci daga arewaci da kudanci yawa eh, mahada ta zama mahada eh, to kaga mutane masu zuwa da irin akidu daban-daban da matsaloli daban-daban wani kila ya taso da maiduguri zai je lagos ta nan zai bi da sauransu so kaga irin kilan mota ta yi a dan matsalolin da kila ya ɗaya nutsin yana cewa a bari ya lallaba da ya isa lagos ya gyara su so mutane da za su zo da matsaloli iri daban-daban saboda haka nan ne dai a takaice an kafi samun matsala sannan bayan wannan kuma ana ta gyare-gyaren hanyar nan inda aka sa diversion saboda su construction company masu gina masu yin hanyar su sa da bashin ga inda za a bi to mutane a dan yi hakuri a bi a hankali wurin da an kace ce a bi aka sa wannan da bashin din sai a ga an ki ana ta gogoriyu zai samu a wuce to wannan yana kawo turmutsitsi har ya ana samun hanya ta zo ta cushe to yana ba mu matsaloli sosai wajen gudanar da aikin mu wani lokaci ma saboda ruwan sama da ake yi inda aka dan gugurje saboda gyaran hanya sai ga ja waɗansu motoci su zo kilin a ta kwashe su sun zo sun faɗi ko kuma wani kila ya zo da gudu da sauransu sai ya zo ya rafke so wannan dai su ne suke dan ba matsaloli mai a wannan jiha din waɗanne irin matakai kuka ɗauka ko kuma kuka ɗauka don rage haɗurran ababen hawa a nan jihar ogun to akwai matakai da dama kan da muka ɗauka na farko shi ne faɗakarwa kamar wannan da muke da kai yanzu saboda na san kamar yadda ce muka hanyar nan da zama mahaɗa ce inda mutane suke biyowa su wuce zuwa lagos da sauransu na san akwai mutane mu da yawa da suke arewa da suke suna jin hausa so kaga muna amfani da wannan media wala faɗakar da su cewa to akwai hankali a hankali eh, shi tuki abu ne wanda ke bukatar natsuwa da kuma hakuri to kaga muna amfani da dai eh, kafafen yada labarai muna faɗakar da mutane muna zaburar da su akan cewa a yi hakuri a yi tuki cikin natsuwa to bayan wannan kuma muna bi mazauna mazauna inda muka san su drivers misali suna taruwa su muna dan faɗakar da su lokaci lokaci domin a dan lura da su cewa muhimmancin dai shi hakurin nan da kuma a yi tuki cikin natsuwa a kuma kula da abun hawa shi ba in yana bukatar wani dan gyara kada a ce a yi gareji ko kuwa bari a isa gori kaza a da ya nemi ya nuna alama yana bukatun gyara ai kokari a gyara muna da fadakar da su dai a takeici bayan wannan kuma gaskiya muna bi da abin da muke cewa enforcement wato wato kama irin da kama mutane waɗanda suke masu laifi bayan ka fadakar da mutum cewa yayi kaza kada yayi kaza da sauransu to ai kuma ya kamata ka dan biyo da mi da ladar tasuwa to wanda muna biwa da wannan ladar tasuwa din you know a dan kama mutane musu tara su je su biya wannan tare kuma ana yin ta ne don mutum ya ji raɗaɗin wannan kuɗin da za a sa ya biya haraji cikin asusun gwamnati don kai ya ya ƙara yin irin wannan gobe. Da kuma shawukan waɗanda ke da tsaurin kai kenan. Yawa da kuma shawukan waɗanda suke da tsaurin kai su ma duk muna bu wannan enforcement din duk muna yi eh. Shin matakan kare haɗarin da wannan hukumar take ɗauka don rage wannan haɗari a jihar Ogun suna tasiri? Eh gaskiya suna tasiri kwarai da gaske suna tasiri don muna ganin raguwan al'amarin kwarai da gaske a duk lokacin da muka fita muka yi faɗakarwa ko da irin wanda muke yi ko na gangami ko na fita ita mazauna mazaunan ko kuma irin wannan amfani da kafafen yada labaran muna ganin canji gaskiya sosai dai kasan shi mutum da yake ajizi ne ya manci so shi ma shi yasa lokaci lokaci muka dan yi fadakarwan ta hanyar kafafen yada labarai irin naku da kuma bi a fadakar da su mazaunan su da kuma shi ainihin enforcement din it's a continuous process ba wai bari ake ba don an yi kawai yanzu na ana is continuous wajen wannan fadakarwa da kuke yi kuna amfani da yarurruka da yawa musamman nan kasar yarbawa ce kuna amfani da yaren yarba wajen faɗakar da su direbobi da fasinjoji waɗanda suke yarbawa ne da harshen yarbanci eh, kwarai muna yi muna faɗakarwa da yare daban-daban eh, da yake nan kaga mai mai eh, garin yarbawa ne akwai yarbawa da suke zuwa suna yin programs a gidajen radio da talabijin ma sannan ni ma kan je in yi na turanci kuma kaga gashi ina na hausa yanzu so muna yin yare daban-daban har ibo ma akwai wanda muke da ibo wanda yake shi ibo ne kuma akan da waɗansu ah, topics haka nan wanda suke relevant a lokacin da da ake bukata su yi je a yi a cikin yare daban-daban. Ko akwai wani haɗin gwiwa da hukumar road safety ke yi da sauran hukumomi masu aikin kiyayewa da kare haɗora kamar 'yan sanda civil defense da sauransu a jihar nan don kare rayukan jama'a. Eh kwarai da gaske shi dama aikin kiyaye hatsari ai kusan na kowa da kowa ne to balle nan a Ogun state su jami'an security jami'an tsaro dukkan su haɗe yake wuri guda su muna da abin da ake ce masu naji muna taimakekeniya ga juna a eh, haɗin kai eh, a eh, haɗa gwiwa a muna da wannan kwarai da gaske nan yana da kyau kwarai da gaske su periodically wani lokaci idan za mu hita enforcement a lokaci lokaci idan za mu hita irin wannan enforcement din really mukan hada da yan sanda mukan hada da sojoji da civil defense duk mukan hada wani lokaci mu ɗebe sojojin da yan sanda mu je tare wani lokaci mu ɗebe sojoji da yan civil defense ko yan sanda da yan civil defense ko kuma mu je da yan sanda kawai ko da sojoji kawai ko duk mukan da ya dan jujjuya amma mukan da yi amfani da akwai wannan sanaji kwarai da gaske to bayan haɗin gwiwar da kuke yi da jami'an tsaro wajen tabbatar da an kare haɗura shin ko akwai wata tattaunawa da hukumar kuke yi da sauran masu ruwa da tsaki kamar direbobi masu motoci kamfanonin inshora da ma sauran jama'a don nemo hanya ɗaya mafita ko kuma bai ɗaya don ganin cewa an rage yawan haɗura a wannan jiha ta ogun da kuma najeriya baki ɗaya To madalla daga wannan tambayar ce za mu tashi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakon namu ko kwamanda Ahmed Umar shugaban hukumar kiyaye hatsara ta kasa shiyar jihar Ogun da ma wakilin mu Hassan Umar Tambuwal da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka musamman Hailu Haile da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. wannan ne kuma ya kai mu ga labarai a takaice. Firaministan Birtaniya Boris Johnson a wata hira da gidan talabijin na BBC ya da shi jiya Juma'a ya ce a tsawon makonni da kuma watannin barkewar annobar corona a kasar gwamnatinsa ta kasa gane yanayin wannan cutar. Masu sauraro duka-duka abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan lokaci. Sai kuma can da dare salin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe takwas da rabi agogon Ghana ku sake jin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu voahausa.com ko kuma shafinmu na Facebook. yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma ibrahim almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai hailu hailu da ya haɗa mana shirin gaba ɗaya da ma injiniyan mu na yau ni aisha mu'azu ke cewa ku kasance lafiya ma'assalam.